da akasinsa ga mai gidan gani mai hankali yake fahimta suna da sansani akwai da babu ko wadata ba sa da magani ila fushi ya kaji gaibu ba za ta canji ba duniyar kice jawahirin ki ne na kantama lokacin kine. dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya bugu ba ah, shi dan Allah. Yanzu zami ya zami idan ya mutu a nan gurin. Maza maza su dauko waya ki kira Alhaji maza ki masa bayanin halin da muke ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi Ami wallahi kwata-kwata wayar ta ki shiga ba ma ne ta ku kwata-kwata a nan gurin wallahi. Allah Allah ka duba halin da muke ciki Allah ka dafa mana. Allah ka tashi ka faɗar wannan bawa na kai Allah. sannu sani sannu hajiya sani to wai ni wai wai me ya kamu nan ne haba sani mu da muka kusa kamar za mu faɗi in ka zo ka zube a nan gurin kake ta wani irin abu kana firji kun fafake na fita a bakin ka sai ka ce mai farfadiya farfadiya kuma hajiya farfadiya mana ka fa mai farfadiya ka ka dinga wani abu duk hankalinmu gashi ya tashi muna tunanin kai farfadiya sani na amadiya wai dama kana da farfadiya ne tambayar ka nake yi mana ina tambayar ka kana da farfadiya ne eh hajiya ina da farfadiya amma a hajiya rabar da ta min tun a cana lokacin da na tuki a cana bata ƙara ta min ba sai yanzu sama da shekara goma sha yanzu kai dama ka san kana da farfadiya shine ka ɗauko mu kake ta tsula uban wannan gudun da mu salon ka zo ka kashe mu a hanya saboda in mun mutu ma baka da asara ko a'a yar hajiya ba haka bane ba da can na gaya miki rabona da ita tun lokacin da na tuki a can rabona da ita sai yanzu mahaukaci ne ni zan kashe ku a banza yar hajiya jam wallahi ba haka bane yar hajiya wannan ma fa tsotsayi ne dan ni na gaya miki hakan bai taɓa faruwa da ni a Najeriya ba ha ba sani ai ko bai taɓa faruwa da kai ba wannan ba uzuri ba ne idan har ka san kana da wannan larurar ko a addinin musulunci wato a ka'ida ta musulunci wato bai yadda mana a ce kana da wannan larurar ka kama hanya ka ce za ka yi tukin mota ba ai kaga sai ka je ka halakar da mu haka ne hajiya amma kuma hajiya yaya zan yi ni ma kai na hajiya lalura ce ba a san raina hakan ta faru ba hakuri ma ai ya ƙare ba batun shi malam ba batun wai wai a yi haƙuri haba yar hajiya ya baki ki hani da alheri ne yar hajiya amma a ka'idance sani eh. kamata yadda za a ɗauke ka aiki ka ba da labarin kana da wannan larura domin na san alhaji bai san kana da wannan larura ba da bai ba mun taho da kai ba rufarsa ka yi haka ne hajiya gaskiya ne wallahi hajiya bai sani ba amma hajiya kiwa allah kiwa annabi don girman allah hajiya a yi wa darajar iyaye kar ki gaya wa alhaji wallahi kina gaya mai batun nan kora ta zai ya zan yi hajiya tun da na baro kasar waje daga tuki wallahi ban ƙara jin daɗi kamar gidanku ba a taimaka rayuwa ta hajiya ga da allah da ka ta sani me kake nufi in rufa maka asiri ka ci gaba da tuka mijina ko kuma in rufa ma asiri ka ci gaba da tuka mu kana da wannan larurar sanadin ka je ka halakar da mu kenan a'a ba magana halakarwa wallahi tallahi ba magana halakarwa magani kuma alhaji na san zai mun magani wallahi nan gaba ke gida kanki zaki iya mu hajiya ka shekara goma ba kai ba gashi yanzu abu ya dawo ai wannan abun baya rabuwa da mutum hajiya ban taba neman magani ba sai ki duba a neman mun ki taimaka min hajiya sani zan taimaka maka amma tabbas alhaji sai ya samu wannan labarin ai ba zai yiwu ba sai dai a canza maka wani abun wanda zai taimake ka ka ci gaba da rike iyalinka amma zancen tuki a gidan alhaji ya kare a wajen ka sani mu muka ga irin tashin hankalin da muka gani shike na hajiya haka ma na gode yanzu shike da mu tashi mu shiga sai mu karasa Allah Allah ya kai mu lafiya mu tashi mu shiga mu karasa ina mu karasa lahira eh? ai tuki tuki dai mu hau mota ka ja mu an gama sani a hajiya shi ma wannan din hajiya na gaya miki tsotsai da wallahi baya wuce ranarsa lafiya lau za mun Allah yadda hajiya shekara goma fa ba nan ba na ga miki tun ina cana dala sani ka karfe mu baki ba za ka ƙara jan wannan motar ba to mu ba za ka ƙara jan mu ba mu gani da idanun mu ganganci kenan haka ne yanzu hajiya idan ban ja ku na kai ku ba garin nan da ki duba ba gida gaba babu gida baya a da zan bar ku hajiya na ci amana alhaji in baka ci amana a alhaji ba ai mu ka ci amanar rayukan mu ka halakar da mu ka ga sani hmm. abinda nake so da kai ka kama hanya ka koma gida yawa a turo ɗaya direban ya zo ya karasa da mu shikenan hajiya za kuna a dajin nan fa wai baka ji abinda nace maka bane to ko so kake sai mun yi tafaman jani in ja ka da ni da kai to abin da na ce ma kenan ka lallaba maza ka je ka samu abin hawa ka hau ka karasa gida a turo ɗaya direban ya zo ya ɗauke mu ya zai da aniya ka dai murmure hmm? ka murmure banda ya tafi maza ka samu abin hawa ka koma sai mun taho lafayya ta falawen mu je sani je ka ka samu maza abin hawa eh sannu ka karkade duk wannan kura ta jikinka yawwa maza ka kan rana yamma taimaka je ka maza ka samu abun hawa ka hau kuma na bako a nan ku kadai ka je ba matsala ba matsala idan ka je a turo a wancan din sai ya zo ya karasa da mu to Allah kiyaye da kai kudi a gurin ka ko ya rasa kudi don Allah ni shiga ki dauko mana sandaya mu samu a zaka ta wannan tashin hankali na gaji wannan jawahir har yanzu baki same shi ba wallahi an muke ga gaba daya tun ɗazu nake yi wayan nan ta ki shiga kwata-kwata babu to a wannan gurin ai da ma nima ina tunanin a wannan dajin da ƙyar za a samu sabis ha sai ka ce mutum yana karkashin kasa kai ai bari jawahir ke ta sabis ma kike yi ai Allah ya taimake mu ai da yanzu sai buzun mu ai mun tsallake rijiya da baya Allah dai ya kiyaye mu Kai, ki duba ki gani yanzu wajen karfe uku da wani abu fi sabilillahi. Karfe Karfe uku hatta gota ma. Karfe uku da wani abu kusan awon mu guda fa kenan muna zaune muna abu daya. To ki duba dai. To, ta kila idan Allah ya taimake mu nan da karfe hudu zuwa ko hudu da rabi zaki ki ganshi ya zo. To, Allah ya sa, amma ni gaskiya ban nutsu da gurin nan ba gaba ɗaya wallahi tsoro nake ji ammi ai ni kaina jawahir ba wai na nutsu da gurin nan ba ne ki duba ki gani hanya shiru tsit ba motsin mutane sai kukan tsuntsaye hmm? amma insha Allah Allah zai kare mu ba komai muna cikin taimakon ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi menene kuma me yake faruwa wallahi kawai ji nake gabana yana faduwa ina jin a jikina kamar wani abu zai faru yanzu nan nan ba da dadewa ba subhanallahi wace irin magana ce wannan ai addu'a zaki yi hmm? ai ni kaina sai ki saran min da gwiwa to kin ga babu wani abu da zai same mu insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta Allah ka kama na ɗauki amin amin wallahi gaba ɗaya ni da wannan tsayawar da muke muna ta tsaye guri shiru ba motsin kowa da masallaci ka ɗauko mana a mota muka ɗan shimfiɗa muka zauna. Ai ni amin gaba ɗaya zaman nema na gaji da shi gwara mu ɗan tattaka kafa ta ta duk tayil tariyo jini ya baki jiba wani kala. ai gashi fa muna ta tsaye guri shiru ba mu kowa sai dan kukan tsuntsaye rabo rababbe tsuntsu daga sama ga sheshe wai zaki to me zan gani da keke me zai mana a a wai mu tambaye shi ko an mi ina mu san ina muke na kin ga ba mu san ina ne nan ba sannu dan yawa yawa sannajiya yawa sannu barka dai najiya da Allah ka ga mu nan bawon Allah da marguza mu je da margu lallai akwai sauran tafiya a gabanku amma wani irin taimako kuke so ne muku taimakon da muke so kai mana kaga akan hanya muke da margun da kaji mun ambata can za mu je to shine direban mu ya samu matsala ba shi da lafiya shine ya koma gida shine ya koma gida kuma har yanzu ba a turo mana da wani direban ba shine muke gudun kawai magariba ta mana a nan gurin da Allah ko zaka taimaka ka ja mu ka kai mu ga motar ta mace. Dankari. Hajiya gaskiya ban iya mota ba. Iko sai Allah. To dan Allah dai taimako na biyu. Wa za ka samo mana da zai dan za ka haɗa mu da shi ya ja mu ya kai mu sai mu biya shi. Dankari. Ai wallahi hajiya a wannan ƙauyen daga nan har garin marga babu inda za a samu direban da zai iya ja muku mota to to kaga yanzu to ya zami dan Allah yanzu duk cikin garin naku babu wanda ya iya mota gaskiya babu wanda ya iya mota a wannan ƙauyen namu yanzu ajiya a cikinku ba wanda zai iya jan motar ne to ban da abinka yaro ne dai kaga tunda nake gidan miji na ja na ake ake kai ni eh, ta kuma wannan yarinya ce bata kai manzalin ma da za a koya mata mota ba shine dalili mu direba ne yake kai mu duk inda za mu je to gaskiya hajiya ni dai ta bangare na ba zan iya taimaka muku da komai ba gaskiya sai dai hanya Allah tana da yawa wataƙila nan gaba kwa dace wataƙila hajiya kuna nan Allah zai kawo wanda zai taimake ku amma ni dai gaskiya ta bangare na ba zan iya taimaka muku da komai ba to shikenan yaro mun gode mun gode mun gode Allah ya mm-hmm. akwai matsala ba yar karama ba magariba ta mana a wannan gurin ina muka kama wallahi wani abin jejin ma kawai ya fito ranka wai an saki mara gata dangin mijin ko na kishiya ni abin ma ya wuce na ban takaici to Allah ga mu gare ka Allah ka dafa mana Allah ka kawo mana dauke amin ya Allah jawabi to yanzu wannan sabga ya zame da ita Allah gaba ɗaya na gaji ne ammi wallahi na fara jin yunwa ba kada fa wasa ne gaske ne wankin hula ya kai mu dare a gurin nan wallahi wai kuma karfe na ba kin ga dai ina cewa nan da karfe hudu ko da rabi to a kin ga hudun mata yi shi na har minti uku tablija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innahu ala raji'in ah, ba wallah yawwa alhamdulillah da Allah bawan Allah wani taimako za ka yi mana to taimako wani irin taimako kaga da marguza za mu je to shine muna tare da direban mu ba mu sani ba shekara da shekaru muke tare da bawan Allah nan ko ashe yana fama da farfadiya ba mu sani ba kawai mutumin nan ya zube to shine muka ce ba za mu yadda ya kai mu inda muka sa niyya za mu je ba ya koma gida a turo mana wani to kaga har yanzu wannan bai zo ba gashi rana ta fara zama su kaliya shine muke so ka taimaka mana da Allah ka karasa da mu da margon mota to banda kuni da nake wannan karkara ina ni ina wani maganan jan mota <laughs> ha bawan Allah ai daga ganin ka yaro ina tunanin za ka iya mota gaskiya ne lokacin da na je birni neman kuɗi na yi aikin gwandastan mota to mai gida na ya fara koya mota amma gaskiya dai boss ce ba mota ta yan gayo irin taku ba ai alhamdulillah alhamdulillah ai tunda Allah ya sa ka iya wannan boss din to wannan ma za ka iya ta ai duk mota mota ce ba mu da matsala ba matsala za ka iya insha Allahu hajiya da yake duniya ce ta zama wani abun tsoro yanzu a kawai na ɗauke ku na biyu ku ban san daga ina kuke ba duniya ba yadda yanzu gaskiya haba bawan Allah ai duka mu ga mu irin mu daya ai babu wani abu kairu insha Allah kuma ina gaya ma tsakanina da Allah abin da muka gaya maka haka ne abin da ya faru babu wani abu ka yadda kawai alheri ka taimaka mana yawwa alhamdulillah abin da muke so kenan da allah ka taimaka ka kai mu da margon sai ka da ka mai da mu gida ko nawa ne sai a biya ka kin gajiya yanzu a ce a wannan lokacin na kai ku da margu sannan na mai da ku bunni na dawo to shi zai dawo gida ai dare zai taimako ɗaya zan yi muku in kun amince na kai ku gidan mu na sanar da mahaifiyata sai ku kwana in ya so alabashi sai na kai ku gidan gaskiya ba zai yi ba amma kawai mu koma gida kira Allah akan me tafiyar da muka taho a cikin uku mun cinye kashi biyu kuma shikenan sai mu koma gida don mu ne wahalallu duk mun gama wahalar nan mun kusa da garin kuma mu koma gida ai yadda ya ce dinnan kawai abin da za a yi kenan mun yarda da uzurinka saboda ita dama tafiya haka take kafin ka yi ta kai za ka shirya in kuma kai sai da te da kai hakan ma mun gode yanzu mu je mota tana ciki sai ka ganta eh mu je sai na gwada yawwa to mun gode mu je mana jawahir jawahiri ne wanda de fi jahir arziki ko ko wanne zai fi riba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 ki dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya gogo ha